A shekaran jiya Alhamis ne kamfanin American Express ya kaddamar da katin lamani na kuɗin dala a wani mataki na sauƙaƙa wa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwar da harkokinsu ke da alaƙa da kuɗaɗen ƙetare na dala. Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a Najeriya ya yi ƙarin bayani dangane da alaƙar wannan katin lamani na kuɗin dala da kuma darajar takardun kuɗin Najeriya wato Naira. Dala na samuwa ne idan kun sana'antar da kaya kun sayar a ƙasashen waje kun samu kuɗaɗe suna shigowa tunda da dala za a biya ku to sai wannan kamfani ya ga cewa daga america suke kuma suna da dalolin nan me yasa ba za su zo su ba da katin lamuni wato credit card wanda zai iya ba wa ɗan kasuwa dama ya kashe daga dala dubu ɗaya har zuwa dubu goma ba ko masu bukata wanda za su iya kashewa daga dala dubu goma har dala dubu ashirin in ya so sai a zamana cewa sun samu kuɗin musaya ta cikin sauƙi in aka ci sa'a zai zama na cewa buƙatar kuɗin musaya ko dala zai ta daɗa sauka in ta daɗa sauka sai ita kuma naira ta daɗa ɗan samun daraja ga alama dai masu masana'antu a Najeriya sun yi maraba da wannan yunkuri na ƙaddamar da katin lamani na kuɗin dala a Najeriya Alhaji Sani Hussein Sale mamba ne a kwamitin koli na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN kuma mataimakin shugaban cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta Najeriya wato Kasima. Koko da ake dama cinikayya da kasashen waje ta zama mai matukar wahala, dalar neman ta zama tashin hankali, bankuna ba kowane banki ne ma yake lamin cewa ma kai amfani da credit card ɗinsa ba. in hamma ma za ka yi sai ka je ka nemi dalar physically ka canja ta ka zo ka saka account ɗinka an account na kuɗin lakadan a ciki sannan ma za ma iya zama ka iya samun dama kai amfani da shi so yanzu kuma an samu kati na lamuni wanda za a baka dalar ka dauka a sa ka a kati ka dauka ka je ka cire kai da shi kai kuma kana biyan wannan kuɗi a kwana ɗaya biyu goma har kusan kwana arba'in so gaskiya wannan ba karamin ci gaba ba ne za a samu a harkar kasuwanci kawai abu mai muhimmanci shine wannan kamfani ya kamata ya karzo ya karaso nan Kano ya samu ya shirya engagement za mu iya haɗa membobinmu gaba ɗaya su zo su zauna don a waya musu da kai game da shi yadda wannan kati yake aiki da irin yadda ake aiki da za a aiki da shi. Sai dai a cewar Dr. Lawan Habib ya haya, akwai bambanci tsakanin katin lamani na American Express Credit Card da kudaden crypto da ake hada-hadar su a kabar zamani ta intanet. Shi wato American Express Card kati ne na lamuni kudaden dala ne a ciki su za ka ɗauka in ka fita da su ƙasa shan waje za ka yi sayayya ko ka canja ka karbi dala kamar yadda katin ka na atm zai iya fitar maka da kuɗi a nan to shi kuma a can zai fitar maka da dala shi kuwa kuɗin crypto ai abin da ake kira wato kuɗin yanar sadarwa ne digital currency virtual money ba kuɗi ne na lakadan ba ko da yake ana ta za a iya juya shi zama kuɗin to amma ba kuɗi ne na kadan kaman dala ba. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.